Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan ga baki ɗaya manyan-manyan malaman da ke a cikin wannan gidan mai albarka su ina lahiya ina ma kowa da kowa barka da yau barka da warhaka Allah shi ba mu dukkanin alkhairi da ke a cikin wannan ilimi ya kuma ƙara kare mu zahiri da batini alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ɗauke da sirri na suratul qadar da ke da sanannen sirri ne a wurin manya-manyan malamai sai dai tunatarwa ga mu kana almashirai ba insha Allah ka kowace irin bukata musamman bangaren jalabi da kuma fatahi da duk wanda da wannan sirri tsawon sati ɗaya zuwa kwana tara insha Allah zai ga canji cikin al'amurukan shi bayan an yi na fila raka ta fatiha da alam na shara raka biyu fatiha da izasha'a an sallame an yi miftahul amal to za a karanta wannan sura mai albarka cikin nutsuwa za a karanta ta kafa ɗari uku da sittin daidai sannan a sake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga hannu a roƙi Allah dukkanin buɗi da fatahi da shalabin da ake bukata bismillah ta'ala duk wanda ya lazumci wannan sirrin sati ɗaya zuwa kwana tara cikin natsuwa insha Allah zai gace shi cikin dukkanin al'amuran shi Allah ubangiji albarkace mu da haske da ruhin da ke a cikin wannan sura mai albarka ya kuma yi mana lamunin ishaba alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam